Barkanmu da warhaka masu kallon mu barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri. To a yau za ku ji za labaran namu na yau za su kasance kamar haka. A yau muna tafe da labarin yadda al'ummar kasar Iraki suka fito kwansu da kwarkwata suka da su tunkari gidan talabijin na NBC wanda yake mallakin ƙasar Saudiya ne wanda suka fidda wani bidiyo wanda yake nuna cewa dakarun gwagwarmaya ta Hamas da dakarun Hezbollah a matsayin 'yan ta'adda inda suka fito suka nuna ɓacin rancu suka farfasa musu abubuwa da dama kamar yadda za ku gani a bidiyon da za mu ɗora muku a kan talabijin gashi akan majiki. كلا كلا ام سعود كلا كلا كلا سعود كلا كلا آل سعود كلا كلا أمريكا كلا كلا إسرائيل فلش يا ولد فلش قناة الام بي سي السعودية يا إيه علي اشبرها من بعد من بعيد اشبرها يلا يا ولد الله دي ya kiyaye ya kiyaye gaba su masu kiyaye su dai na dora irin haka sannan labarinmu na gaba shine yanda makamai masu linzami na Hezbollah suka sauka a tsaki a cikin birnin a cikin kasar Isra'ila wanda har ake tunani ma wata majiyar tana ana faɗin cewa ma harin ya sauka ne akan gidan shi firaministan Isra'ila wato Netanyahu wanda ya zuwa yanzu har yanzu kasa ya da labarai eh, kafafen kafafen yada labarai na Isra'ila ba su wallafa wannan labarin ba na cewa labarin harin ya ritsa da shi Prime Minister ko bai ritsa da shi ba amma dai ana tunanin an ce ma harin a gidansa ya sauka gidan inda gidansa a nan yake inda harin ya sauka inda za ku gani a cikin bidiyo gashi nan yanda makamai masu linzami suka sauka a daren jiya kenan a cikin kasar Isra'ila Thank you. dawowar shahidiya yasin da farko ta kasance da ayatullahi yi jagoran juyin juya hali cikin hotuna gashi na inda mu gani wanda ganawar ta kasance ne a 2010 da uku ga watan february 2010 to gidan wannan gidan tv na hansu almaji channel tv yana mika ta'aziyarsa bisa ga zuwa ga sahibul asar zaman da jagoran da saksake da shahada shahidi ya sinuwar labaran namu na yau kenan a shirin zai kasance zai karkare sai kun je mu a shiri na gaba